Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Laraba goma ga watan Mayu shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19.31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da ibrahim ka almasi garba muka sake dawowa mu gabatar muku da shirin mu na hantsi to ko bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji karashin hiranmu da dr safiyanu sa'id ali mai biyar a kan sallaman daraktan hukumar bincike a nan afirka ta fbi da shugaba trump ya yi wanda muka faro a shirin mu da ya gabata a kasar ghana kuma jiya ne kasar ta yi alhinin zagayowar wani bala'i da ya faru a filin wasa a birnin accra a shekarar 2001 kuma ya hallaka mutane sama da 120 abinda masana harkan kwallon kafa suka kira da hadari a fagen wasa mafi muni a nahiyar afirka haka kuma muna da maimakin shirin ciki da gaskiya da ibrahim alfa ahmad zai gabatar sai kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James komi a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma komi jiya talata. Shugaba Donald Trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka an kuma raba ka da aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaba Trump ya ƙara da cewa komi ya gaza jagorantar wannan ofishin yadda ya kamata. akan naɗa shugabannin fbi ne su yi wa'adi ɗaya na tsawon shekaru goma shi ko komi shekaru hudu da suka gabata ne aka naɗa shi yana kalifoni ne lokacin da wani hadiminsa ya shaida masa cewa an sallame shi zuwa yanzu dai komi bai gaya wa jama'a komai ba an bayyana dalilin sallamar komi a wasu wasiƙu biyu da attorney general james eh, wato james Session. da mataimakin sarot Rensenten suka rubuta a takaice dai suna zarginsa ne da rashin bin doka da ka'ida komi ya aikata laifuka masu tsanani game da yadda ya kammala binciken yadda abokiyar karawar trump a zaben shugaban ƙasa hillary clinton ta yi da sakonin imel a cewar rosenthal yana mai zargin shugaban wato fbi din da shan gaban attorney janar ta wajen cewa ba za a gurfanar da tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka gaban shari'a ba a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya umarci headquarters tsaron amurka ta pentagon ta samar da kayan aiki ga mayakan kurdawa na kungiyar fafutukar demokradiyya a siriya matakin da zai iya janyo tankiya tsakanin amurka da turkiyyar takwaran amurka a kungiyar nato babbar mai magana da yawun pentagon dana white ta faɗa a jiya talata cewa mayakan kurdawa waɗanda yawansu ya zarce fiye da rabin jibilar dukkacin wato mayakan na sdf za su samu kayan aiki da ya kamata don samun yin nasara a kan isis a raka a syria kungiyar ta sdf wadda take aiki tare da taimakon amurka da sojojin gamayya ita ce kadai take da dakaru kwararru a ƙasa wadda za su iya kwace raka nan ba daɗewa ba a cewar white to kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban sudan ta kudu salva kiir ya sallami da ɗaɗɗan hafsan sojan ƙasar paul malone wannan ya biyo bayan ajiye aiki da janar janar da dama suka yi waɗanda suka yi zargin cewa sojojin sudan ta kudu sun aikata kisan ƙare dangi da kuma laifukan yaƙi ba a san ko za a naɗa malon kan wani mukami na daban ba shugaban ƙasar ya naɗa james ajon a matsayin sabon hafsan sojin ƙasar wani ɗan takaitaccen umarnin soji da aka yada ta kafar talabijin na gwamnatin bai yi bayanin dalilin wato shugaba kir na ɗaukar wannan mataki na mai malon da wani ba sudan ta kudu ta fada yaƙi ne tun bayan da aka shiga kokowa kan mukami a shekara ta 2014 tsakanin kir ɗan ƙabilar dinka da mataimakin sarid mace ɗan ƙabilar nuer wannan gwagwarmaya ta rikide zuwa yaƙi gadan-gadan a juba babban birnin ƙasar wanda nan da nan ya wanzu zuwa sassan ƙasar. wannan tashin hankalin ya haddasa karancin abinci a sassan kasar baya ga tsadar abincin da kuma rashin sauran harkokin yau da gobe sannan yakin ya tilasta ma mutane akalla miliyan uku barin gidajensu a karo na biyu fadar white house wato ta shugaban amurka ta jinkirta wata ganawa da za a yi akan ko ya kamata amurka ta fice daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma a paris a kan ɗumamar yanayi ko a'a wanda tsohon shugaban ƙasar barack obama ke goyon baya yayin yakin neman zaɓe donald trump ya sha alwashin tsame amurka daga yarjejeniya wanda ƙasashe 195 suka cimma wadda kuma tun bayan da trump ya samu shugaban ƙasar amurka abun ke tangal-tangal hadimansa sun ce yana gab da yanke shawara a kan ko za a mince da yarjejeniyar ta shekarar 2015 na takaita dumamar yanayi wanda ta hada da alkawarin amurka na rage gurɓata muhalli cikin shekaru goma to amma fadar white house ta ce ba za a yanke shawarar ba har sai trump ya dawo daga taron g7 na shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a celsius a ƙarshen watan nan na mayu labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kamar yadda kuka ji a shirinmu na farko game da sallama da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa daraktan hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI da ake kiransa James Comey. Mun hira da Dr. Safiyanu Sa'id Ali mai biyar ga ci gaban hirar tamu. ai ga su democrat hmm. kafin shi zuwan trump suna da damar da za su iya canza wannan dokar misali a ce sun ba wa obama ya yi eh, amma kaga ba su canza wannan tsarin ba suka bar doka mutumin nan ko fair harin ba a bashi ba da sauransu amma kaga sai suka bi yadda dokar take da kasancewar ba su da wannan adadin 60% suka haƙura har hmm. sai da wannan gwamnati ta zo to wanda kaga inda a su ma sun so za su iya canzawa su ce ai yanzu ma za mu canza a mai da shi kawai ko da 40 ne ko fifty suka yadda kawai za a iya a bashi fair yarin a kaddamar da shi amma kaga saboda suna son su bi dokoki su bi tsarin mulki hmm. na kasa yadda ya shimfiɗa da sauran shugabanni kaga shi shugaba obama bai yi haka ba amma kaga shi shugaba trump yana ta zawa yana ta yin abin da ga dama wanda hakan gaskiya ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba To kana ganin idan aka zo wannan maganan kamar aka jinginar da binciken nan da ake kan Rasha yana yiwuwa ainihin 'yar takarar Democrat ta fito ta nemi wani ko kuma ta dau mataki akan irin abubuwan nan da ke faruwa? To za ta iya kalubalantar al'amarin a kotu. To amma ka san kotunan kasan nan in ka je kotu ma sai kana da wasu hujjoji masu karfi to kaga kasancewar ba a gama fito da bayanai daga FBI ba ba za a iya tabbatar da me ingancin ababen ba dan za ta iya zuwa kotun ta yi kara ma ta shigar ta ce gashi gashi kuma daga baya a zo a ce ai FBI din wanda suke shugabanci a wannan lokacin in suna tare da shi shugaban kasa su fito su ce ai wannan abin nata da take faɗa ba haka yake ba ko su canja maganganu ko su canja takardu a zama cewa abin bai wani tasiri a kotu ba to yanzu dai ya rage ga amurkawa su yi wa kansu alkalanci gaskiya su ne za su yi decidin me ya kamata musamman tun da kaga zaɓe ya kusa karatuwa na su sanatoci na ga nan da shekara guda za a zo to kaga a nan ne za su canza akalar duk waɗannan al'amuran su ga cewa sun zubar da 'yan republican sun zaɓi democrat gaba ɗaya a kujerun mukaman na ya zama cewa su ke rike da senate da house to wannan na ga zai kawo daidaito da saisaito cikin al'amura. To za a iya cewa a ah, siyasar Amerika ta shiga wani hali ne? kwarai kuwa ta shiga rudu mana <laughs> ai tun daga wannan zaben ai kowa ya sani ai na farko mutumin da bai cancanta ya zama shugaban kasa bai shi da shugaban kasa mutumin da ya zama to shine ma yake da a ce da least experience na kasancewa ka a kujerar shugabancin kasar nan shine yau yake jagorantar kasar nan yake shugabancin nan mutumin da ba shi da hudda ta diplomasiya da gogewa da kwarewa kan hurdar al'amuran da suka danganci harkar sojoji da yaƙe-yaƙe da sauransu da tabbatar da tsaro a duniya a ce yau shine kuma shugabanta ai kaga akwai matsala siyasar ta shiga rigima sai dai kuma Allah ya gyara Tuma Dalla a gaida Dr. Safiyanu mai biyar mai sharhi akan harkokin siyasa da zamantakewa a nan Amurka. ranar laraba tara ga watan mayu shekarar dubu biyu da 2001 rana ce da duk wani dan gana ba zai manta ta ba kuma rana ce da galibin in gana suka kira ta da bakan laraba a wannan rana wasan kwallon kafa na premier league a tsakanin su asanti kwatakwa da accra house of ya yi sanadiyan wani bala'i da ya laƙumi rayukan 'yan kallo sama da 120 a filin wasa na accra sports stadium bayan shekaru goma sha shida masu sharhi na ganin gwamnati gwamnatocin kasar dai ba su taimaka wa iyalan waɗanda wannan haɗarin ya rutsa da su ba baba jibrin dikko mai sharhi ne akan wasannin kwallon kafa kuma ɗaya ne ko kuma mai goyon bayan accra house of folk ne ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da suka yi wasa a wannan bakan laraban government dai ba su taimaka sai dai individuals suke kokarin lokaci ya kai suna ziyaran waɗanda wannan abin nan ya same su su taimaka musu kuma abin da suke taimaka musu ba wani abu da ne haka ba ne turawa wai su ne ne kawai. to kana gani wani hanya kake gani ya kamata a ce gwamnati ta iya tabi ta taimaka musu. akwai hanya da daman da gwamnati za su taimaka musu za yi a yi wani fund na mai wato gidauniya a kafa gidauniya. da eh, da za a iya a nemi hanyoyi da yawa a tara kudin ya zo ana musu. iyalin da 'yan wayoyin da sun ci gaba gidan gaskiya sun bar sun bar mutane da dama da mata da yara suna nan suna fama saboda shi na aka yi wani fan da haka da za a iya a samu hanyoyi da yawa ana tara kudi nasu ana taimaka da shi na jira shi zai ya fi To sai dai na san da yake kamar dai magoya bayan kungiyar ku ta Accra House of Folk su ne galibin ko kuma akasarin waɗanda suka mutu a cikin wannan haɗari Ko kuma ta bangaren Accra House of Folk akwai wani abin da suke yi ma su iyalan waɗannan mutane ko dai a'a suna jira dai abin da gwamnati za ta yi. A su dai suna jiran dai don taimako kaɗan da gwamnati amma football club su duka ba wani taimakon da suke yi sai dai kila wata kila a lokacin nan wani kamar herbert mensa da su hari zako in shekara ya kai na tunawa da su su samu wanda abu dai ka dandin da bai kai komar ba ne su bi gida gida gida wayanda ma sun ka sani ko sun ka tuna da su zai su samu wani abu kadan dai su faye amma ban da shi dai ba wani abin da ake musu. me kake tudawa da wannan ranar. to wannan rana dai ranar bakin ciki ne sosai cikin tarihin eh, kwallon kafa na a ghana saboda ya kawo bacin rai ya kawo damuwa ya kawo masifa sosai ma 'yan gana duka baki daya da rana ne da ba yi zato kuma wannan abu ya hau ba rana ne na bakin ciki kuma ba mu fatan wannan rana mu kara ganin sa a bada kuma cikin rayuwarmu. Tuma da da Baba Jibrin Dikko mai sharhi akan harkokin wasannin ƙwallon ƙafa. to kafin mu ci gaba ga wannan wakar a shakata da ita madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku da minti goma sha shida kenan na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin 'yan kasuwar Fanteka da ke Abuja waɗanda a watan oktoban da ya shige aka je aka rusa kantunansu duk da cewar hukumar babban birnin tarayya ce ta ba su filayen wurin domin su yi kasuwancinsu a bayan da aka tayar da su daga wata kasuwa mai suna new market a wuse zone 1 inda suke a can baya kamar yadda muka ji a makon da ya shige gwamnan nasiru yan rufa'i na jihar kaduna a yanzu shine a lokacin da yake ministan babban birnin tarayya abuja ya ta da su daga new market a wuse saboda wurin da suke din bai dace da kasuwanci ba nasiru yan rufa'i sai ya kafa wani kwamiti wanda ya nazarci batun waɗannan 'yan kasuwa aka sanya su suka cika takardu suka biya kudaden da suka kamata aka tantance su sannan aka rarraba musu filaye a wannan wuri inda suka gina wannan sabuwar kasuwa ta fanteka sun ci gaba da kasuwancin su har dai zuwa watan oktoba wato juma'a sha hudu ga watan na oktoba shekarar da ta shige inda aka je aka shafa ma shagunan su jan fenti aka ce su tattara su fita a cikin mako guda sun yi ta bin sawu har zuwa ofishin babban birnin tarayya to amma waɗanda suke da alhaki a wannan lamari ɗin kamar yadda shugabansu ya mana bayani a makon da ya shige sun ƙi su saurare su. daga bisani aka tura motocin bulldozer da kuma jami'an tsaro aka zo aka rushe waɗannan kantuna a cewar 'yan kasuwar ta fanteka wasu sun sami sukuni suka kwashe kayansu to amma wasu ko kuma mafi yawansu ma ba su iya kwashe kayayyakinsu daga cikin kantunan kafin a rusa su ba yau za mu ci gaba ne mu dora kan inda muka tsaya a makon da ya shige an gaya muku abin da ake so a yi da wannan filin da aka tada ko da wasa ai sai an saurare kamar zaka san abin da kake ciki kai da ka je ma ba mai da kai mutum ba ina zaka san ma me ake yi a gurin ma'ana kun je hukumomi waɗanda asali suka ba da wannan waje kuka kai musu wannan kuka mun je diploman control da mun kaje ita safiyar da ta zo da madam bc sun kai wannan aika aika ta ƙi yadda mu ganta sai ta turo mana wani dan karamin ma'aikaci ya yi roman baka cewa ba za a rushe ba ranar juma'a da sun kasa jan fenti mun ka zo muna murna a haba da safin wanda sai ga ka tafi da gaba da ya makudu da arewa an ta kowa ta tsure kafin ka da kayan kama an riga an ci karfin ginin ya nuna kenan yanzu ba kwa kasuwanci misali ka kamar direba ne ya rasa motar sai kan je karbe aron motar wani ya dan yi aiki ya samu abun da zai kai gida don Allah mala Nasiru ina tambayar ka mutumin da bai da shago ina zai je kasuwanci dukiyarka tana cikin shago an hau an zauna an yi lebar dinta ga Allah ka dogara da wannan sana'ar da kuma shago to ka fito ba inda zaka je kai abun ma da kake kasuwanci a murje to da me zaka je kai kasuwanci ina tare da wasu daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa akalla za mu ji bakin ɗaya daga cikinsu ko biyu kafin mu karkare wannan shirin allah yadda suna malami salamu alaikum na alhaji rabiu alhaji rabiu ai baka cika ta sunan yadda za a gane alhaji rabiu ibrahim sunana to mazauni ne daga kano kai ma kana mallakar shago ne a wannan kasuwa ta fantika kwarai da gaske ina da shago a gurin kuma ina da gidan wanka kuma a ka'idar takardun da muke da su na gurin nan dama gwamnati ta cate a gina gidan wanka a gurin kuma gidan wankan na gina na zo kuma na sake gina gidan wanka guda biyu nake da su a gurin kuma na takarda a hukumance na gina abin ba wai zuwa ne na gina hakurin ba kuma sannan ina da gidan wuta da na gina a gurin da na gida gidan fiyawotan ba na gama gina shi ba abin da na yi da shi da injina da komai da komai gini na zamani ne wanda duk wanda ya gani ko hukuma ce ta gani murna za ta yi domin hukumar nan hukuma ce mai adalci murna za ta yi to amma nake mamakin yadda aka aka ji aka ruguje mu wannan guraren kuma abin bakin ciki wai akwai wani sarki da shi aka to na ga cewa me ya hada wannan ruguzo da sarki a ciki sarkin juwa ya zo da shi da mace suka shiga cikin gidan wankan nan suke dudduba wai a ba su mukullin ma su shiga su gani waye waye wannan ginin wanda shi ba aikin hukuma yake ba ba bangarensa ba ne me ya kai shi cikin shi sarki an ka kula su masu sarauta iyayen kasa ne kusan sun san tarihin waje da kuma dalilan da yasa ake ba da kowane fili to ko da sun sani ai mu a hukumance muka abin ba wai haka kurin muka yi ba tunda inda ba mu da takarda muka yi to suna da iko su je gurin nan amma mun je ne da takarda to ni kiran da zan yi a cikin wannan tafiya tamu wato kira zan yi wannan gwamnati ta apc gwamnati ce ta adalci kuma mu ne 'yan gaba na zaben shugaban kasa mu muka zaɓe shi saboda namu ne mun tabbatar shugaba ne mai adalci muka zaɓe shi muke fatan mahukunta su shiga wannan lamari su duba su gani haka gaskiya an zalunce mu an aka bin mu haka domin muna da 'ya'ya duk mun fitar da su daga makaranta saboda ba mu da kuɗin da za mu biya a yanzu halin da muke ci kenan to saboda haka muna kira ga minista in ma bai san wannan abin da aka yi mana ba ya kamata ya bincike a kansa ya gani zalunta ma aka yi domin wannan gwamnati mun tabbatar gwamnati ce mai adalci kuma za ta yi mai da adalci a cikin wannan lamarin namu ga kuma wani daga cikin 'yan kasuwar ka gabatar mana kanka da kanka eh, assalamu alaikum jama'a mutanen najeriya daman ni dai ba bako bane a magana ta midiya suna na sadisu na bubu galadima sarkin yaƙi na baharin daura fi a raunin sarkin samarin najeriya eh, A ƙiƙanin gaskiya wannan abu ya ban al'ajabi ko da a ce wajen nan tamfurari ne an bi ka'idodin da ake amsa wajen nan kuma an karba mutanen da suka cin abinci a wajen nan sama da mutum dubu bakwai ne amma kan ido na ga wani mutum ya fita a guje sai an rike shi duk dukiyar da ya mallaka da abin da ya gada iyayensa ya sayar ya zo ya narka a cikin shagunan na ya sayi ya sai kayan da yake sayarwa a wurin kuma an kama wajen a rushe mu a matsayin mu na magadan Buhari don shi Buhari mutum ne mai gaskiya kuma alhamdulillah ne a matsayin na mutumin daura area gidan sarki abin ya ban mamaki saboda ko ba bayan mai babanmu saboda shekaru ya riga ya mu kuma haka amma mutuwa ba nan take ba ko yaro zai iya mutuwa yanzu amma muna tunanin mu ne magadansa shine abin ya ban mamaki na shiga cikin wannan lamari cewa ina bukatar gaggawa shugaban kasa ya haɗa kwamiti mai ƙarfi na gano wannan irin manusoci masu aika-aika in ya sun sani in ba sani ba kuma ƙananan ma'aikata ne ya kamata a samu kwamiti wanda zai ke zaga a ƙasa ya rika gano abin da ke faruwa mai zaman kansa ana zuwa a sanar da shugaban ƙasa direct dama mun yi wannan magana a cikin family ma kuma mun yi wannan magana a yaldar namu na daura dama muna muna rashin jin daɗin irin wannan matsalolin da suke faruwa a najeriya talaka ba shi da damar da za a ba shi dama ya je ya ga shugaba a inda yake da ka zo akwai security a wurin akwai ma'aikata a ce ina za ka je kai waye kai wani daman bai da waye kan talakan da zai je tunkari wannan wajen mu mu ne muke da ido a Najeriya dan ba inda za ga gaya mun a Najeriya nan Allah ya riga ya ban jama'a kuma ba inda ban sani ba a harkar mulki kuma na san abubuwan da sai abin da ka ji na faɗa maka mai cikakkiyar dangantakar ka da wannan kasuwa ta fanteka eh dangantaka ta da kasuwa ta fanteka mai karfi ce saboda ni dai dan kasuwa ne ni ba ina harkar ba sana'a da bana yi a kasuwanci irin gwari da kuma kayan da ya danganci na abinci masarufi ina harkar shinkafa da kuma wasu harkoki wanda ni kai na zan iya mantawa in ba an tantabe ni akan su ba tunda ni tsohon dan kasuwa ne sama da shekara 25 ko sama da haka ba amma riba ka da shago a wajen ina da shago akwai shago na akwai shagon mai gidana da ya taimaka mini na kai wannan labalin da nake ciki wato da kamar abin naka ya zama kamar jin eh, tausayin abokai ne ah, don baka yi bayanin cewa kai ma an rusa shagonka a kasuwar ba a ni ma an rusa shaguna don ga mai gidana nan yana da shaguna akalla sun fi na naira miliyan arba'in kuma yanzu ba ko ɗaya a ciki ni na ma rasa inda sa na a halin da ake ciki a yanzu kuma abin yawan mamaki dare ta ci gida a ƙarshe gaba ɗaya aliyu idris ko alhaji shehu aliyu idris mm. shin kana jin kamar in za ka katanta asarar nawa ake gaba ɗaya a wannan kasuwar a sakamakon rushe ta me za ka ce ai malam nasiru sai dai a kiyasta amma aƙalla ba a rasa kuɗi ba a ce a rasa naira biliyan goma dukiyoyin al'umma da sun kasalwanta tsakanin dukiya da gine-ginen da an kai a guraren za a rasa sama da naira biliyan goma naira miliyan dubu goma kenan na naira wallahi saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali suna cikin ɗimauta suna cikin tashin hankali da firgici kowa ka gani ko ba ka da imani dole ka tausaya ma mutum kasuwar Fanteka da aka rusa Abuja kenan suke bayanin yadda aka ruce musu shaguna. Muna ci gaba da bibiyar wannan batu don haka duk abin da ya kunno kai za ku je shi. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. Tuma da a gaida Ibrahim Alfa Ahmed yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. da Allah yana son kasashen mai amsa ita ne sakuna ga al'ummar Najeriya masu cikin cikin cikin da aka wa sarkin Kano Sani Fulani da Saniki. Don Allah mutane su rinka yin adalci. Shi al'amari ya an ka ciki nan duk wanda adda sarauta ko wanda adda kuɗi ko adda hannu da shi ne ake ba a bincike ne idan ya laifi ko ana tuhuma ta da laifi ta bai ba a ce kinan bincike da talaka ɗaya ta tsayi ta bai ba sannan girma sarkin kano shi ma ba mu hana irin shawarorin da yake ba gwamnati tarayya da gwamnati jiha ba amma dai kiran da muka yi don Allah ya zanta bari ya same su gida ya haɗa kuntumin da shi ya ba shara ba sai ya so ta taɓa ɗin watsa labarai ya na ciwa gare su kwanin ba ta ga bai dace ba. mai magana ta yan takara da zuwun daji tambon lokacin zan kuskure da na gudu. Salamu alaikum Radio Amurka. Suna na gaba Iliya mai kanti da shayi da sun kasa a nan gajin daura. cikin Radio Amurka a dalilin da ya sa na bugo wannan waya a gare ku gaskiya kun cancanci rabo kuna yabo. Kuna ta ake gaskiya ko mun ta kuma kullum ina tare da ku wannan rediyo na kuma albarka. kuma don Allah don kuna zana gida rediyo ya kamata ku kasa rediyon tsari fm da haɗin kai a rediyon magaya a nan kasar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Bashir Kwantiyuka daga nan karamar hukumar Madobi a jihar Kano. Ina so na yi amfani da wannan dama domin na zai abin da 'yan majalisar tarayyar najeriya suka yi na ƙoƙarin kusan gama tantance kasar kudin najeriya wannan abu ne mai kyau kuma allah ya sa wannan ya zama hanya da za ta sa 'yan najeriya su daɗi na gode magana bashir kwamfuta daga nan karamar hukumar madadin jihar kano to madalla jama'a da fatan za a mana aikin gafara ba za mu iya kawo sharhin jaridun kasar kamaru ba sha allahu sabon mako za ku ji mu da sharhin jaridun kamaru yanzu kan ga labarai a takaice To a takaice a nan Amurka an sallami shugaban hukumar bincike ta FBI James komi a wata wasiƙa mai gautsi da ya rubuta ma komi jiya talata shugaba donald trump ya gaya masa cewa a halin yanzu an sauke ka an kuma raba ka da aiki ba tare da bata lokaci ba shugaba trump ya kara da cewa komi ya kasa jagorantar ofishin yadda ya kamata akan nada shugabannin hukumar fbi ne su yi wa'adi daya na tsawon shekaru goma shi ko komi shekaru hudu da suka gabata aka nada shi shugaba donald trump ya umarci hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ta samar da kayan yaƙi ga mayakan kudawa na ƙungiyar fafutukar demokaradiyya a siriya matakin da zai janyo tankiya tsakanin amurka da turkiya takwarar amurka a ƙungiyar nato da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asariya za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya ba da umarni wato solomon abu da kuma injiniyanmu da wannan safe da ake kira charles hall baba ya kuma ne daga nan sashen hausa na muryar amurka nake sallama a huta lafiya